cikin irin wannan tashin hankalin sai dai daga baya ake iya yin sakamako sai dai daga baya amma mu a sanin mu mutum guda ɗaya lak Allah ya mishi cikawa Allah ya rahamce shi. Malam Ibrahim Sani Abani kenan babban sakataren ofishin ministan harkokin wajen Nijar yake hakikance mutuwar dan kasar Nijar daya ci gaba da rikicin da ake samu mai kama da kabilanci da na addini a kasar Afirka ta tsakiya a yayin da yake ganawa da manema labaru. Ko da yake har yanzu ba tantance adadin 'yan Nijar da ke kasar ta Afirka ta tsakiya ba shedu ya tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka da cewa da akwai ɗaruruwan 'yan Nijar ɗin da suka makale yanzu haka a garuruwa da dama da ake fama da tashe-tashen hankula musamman musamman ma a birnin Bangi na kasar ta Afirka ta tsakiya. Sakataren ofishin ministan harkokin wajen Nijar in ya kara tabbatar da kariyar da 'yan Nijar din suke samu a kasar ta Afirka ta tsakiya daga sojojin kasar Faransa hakan da na kasar Chadi masu aikin kwantar da tarzoma. Mu mun tabbata cewar sojinan Faransa na abin da suke cewa Sangaris suna kula ma a Nijar. Tunda mun samu suna mumu magana daga faransa suna mumu magana daga can bangi cewar ga halin da suke ciki ga halin da 'yan Nijar suke ciki. To ko a cikin wani hali 'yan Nijar din suke zaune yanzu haka a kasar ta Afirka ta tsakiya musamman ma waɗanda suke garin Bangi. Suleiman Tanko a garin Bangi na mutunan Nijar jihar Kawa karamar hukumar Kwani ƙauyen Ka Kashi ta sai an kulla wallahi yanzu ya yi kamari tun shekaran da aka kawo hari cikin goma na san kilo. Aka kone gidajen musulmi aka kakkashi gidajen su. kuma mutane jiya su rasa rayukan su cikin wannan hali saboda bar sarbi ya samu mutane da yawa yanzu nan bayan ga ko sun samu rauni da mutum ku ne sun samu rauni. babu wata kariya da kuke samu ga jami'an tsaro kamar wasu na ƙasar faransa ko kuma 'yan ƙasar chadi ma sojoji waɗanda suke can. to sojojin chadi suna kare mu da yawa an ka sai an kira su an zaka amma sojojin faransa su ba wani kariyar su ba kowa. da wa nake magana ne. abdullahi abdullahi kuma yanzu duk musulmi da suka cikin garin bangin kowa suna gudu kowa musulmi suna gudu mu kuma ba taimako ba wanda ba soji ba kunyi na taimako da shi mutum mu ma bukatar taimako da jirgi aka turo mu da shi wanda za mu fita kasa. Bukatar dawowar ta 'yan Nijar da ya cewar sakataren ofishin ministan harkokin wajen Nijar din zai wuya domin kasar Nijar har yanzu ta kasa hakikance adadin 'yan Nijar din da ke kasar ta Afirka ta tsakiya. Ba abu ba ne wanda bai yiwuwa amma sai da sai da shiri. Da yake ban mu da shakada a can gurin. Kenan ba a taɓa irga su ba wayansu sun ce mu mutum 700 wayansu sun ce dubu wannan ba a sani ba wato kuma yanzu a kamar central africa in ka tafi wane ne mutumin Niger wane ne ba mutumin Niger ba. Wannan matsala da 'yan Niger suke huskanta a ƙasar ta Afirka ta tsakiya ta zo ne daidai lokacin da gwamnatin Niger ke shirin baiwa 'yan Niger da ke ƙasashen waje damar jefa ƙuri'unsu domin halarta zaɓukan da za a shekarun shida masu zuwa. Alhali kuwa har yanzu an kasa tantance adadinsu. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.